ada maka fin findin luko tulurin kinta wa kan indi me sadu indin findin luko arakan ko da kinta ramadan ne kawun zumiyau suro fi kelan mai gonin ya indi gabtin suro ya kiyan falgonin ma indi gabto awi de suro adin di ndiya inda kilan za su awi su da a wadannan shilan rama ala itimajin ma kuro a yi su da biyun zufuluke dalin zu mai oburoi allan riwa kwandin mama alama lamar nim zawar gozina biyayi kwandin miro wallona da aikin ne lokiru kwazi ya sai gome dawo yambe burda ala ngoron min ala dawo ya den ya wofu a wadda din ya fuskuna ma dafan da diyaro din ma yin kuro ala a sha ko suna yiro rakti biyo ya e toro kuro ala ngoron min ala an da ya ta wofuta suratul fatih lantiyan insha Allah bismillah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 عند الله فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم كما كان بيقول جندن إنا فتحنا لك أن ديرن يرو فرمينا فتحا مبينا فرمتو لنفتما فرمتو أدي ليغفر لك الله كما نم على أن يرو غفر زنان كارو ما تقدم من ذنبك أو بيون من برزوك وزنا wa ma ta'akkara awduna wa harzina kun tidinna wa yutimma ni'matahu alayka kurunya mazan yiro kamil ta motuwa? wa yahdiyaka kurunya motuwa? ila sirat mustaqim wa yahdiyaka siratan mustaqima diwal sabduro nya shimo jinno are rikma ikido da sura da shi ma suratul fatih sura do ne firmti al fatu rufan man karma man awala zakata firmtin nala kafkata a farasin suratul fatih ya dai sura ne madina yin da nizin gawa hijira yanzu kwano nan kaduro adada a yanzu dai findin lokalarin kuruzutin zirin gawa sulhul hudaybiya yanzu kwano da ji imam ibn kasir ya gujin din kingiyar alayi sallallahu alaihi wasallam hudaybiya lanwaltin zirin da nasu na hudaybiya roletin zirmaye 2000 qidayen hijira ya sa arakalan wa wano da lizu mushrika ya sa makaro ga uduro da sana lenin umraji wa rochiloya sa da kada da ji isa na lansul hudu wa wano kake musulma mushrika makaye kurkam da ne duran na su din da surin ga usoro kiriwa waja ga kiriwa den kamar da surala su sain au ayala su sain umma duro daras layi nan karo a wado ne ka nasaro na ya sari na ringoshi au a wado ne da ka nasu baro sari na ringoshi au a wakiri udin fanduwa ringo hudu diwu ya sanduna ku misalo ga wakiri badarin kamar da ya suratul tulan falci shawo shilan bayan doni a yi ganima a yi tirino filla suna falfallo sararin ada ima kuri kuri uhujje ngawa wazinayin aya suratu ali imran ne tishawo aya mai wasur a wadda kuri uhujje da lezinan ada ima kuri bani naziri yahudiya din suratul hashir kamar da ya tishawo هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لعول الحشر أدي ما دري يو أحزاب ديان سورة الأحزاب كمان دي كشاو أو زنا دي درس umar والتورة da ngawa sulhul hudaybiya idin da suratul fatih duk man da yake shawo daji kingam alai muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kaman da ya shiro kule zina kanashin ne tawadro mashiri haram ya dro ga ne sha tawa tawaf zari ne kalan za kum zane ar kaman da shiro kanashin lan kule zi ade ngawon do ne kuru kaman da hayya dro ko ale zarigul lono alai salatu marina kwalzi maka ishin ba umra joro illa amari ala indiya amma kaman da ri darasi umara ku kari nan kadro a wurin mawajin ba na suna amma leno leno sau shirin awa ishin Kamar da lamar zai zan kanadin biyon bai ji zaura ajaba Kamar da ya guji din dare suratul fatiha din لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومنقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كما ne da ya kato a rukar mugon kuma ya jira zina na euro connection za tawadro la tadkhulun al masjid al haram tawadro wallahi masjid har da gawi ala isra'iya mursa ta kilewa ya lambe kunduli za garabta umra sadiya ndumaro rinu wala ndiwi har kama ya zuna din da yau sana na sawa kam du fallin karayar giyon ti za saluna hadi kasadin za makaran ga am tawab yo ya rukasha bari mila kiriwe gozan illa kashar za arba ta man kiri wasu ne bula ruwe ne kashar za fanzai alamar lardin biya shari'a kure ka shar a jana la bibi zan ganya la ko shin zan awla wa ja fi jana bi sauri dabba la ce riya fi zo tuludu a zai dai wande ari isa ga wanzare ka shar rikin yakin zan bawo kurun ya kiriwe yin kasha kasha girya maka ya hawar fangada ayi muhammadu suro kam zuza da ile ne ri ayi wazo a'a a wata suruna da da shi isu umra di kayo bima kiregu suru da isa alai salatu ragulara ba su kiriya maka yi kai shi an banza na yi sai kiriusa dawar ta na yi kurun yan zarin ko zama karo ga an bai alai salatu ya yi no zai duno isa ta dosa ne kirin ne an di umrar kashin ya sandi alwala turo ishen na da nufin osman gujin da zukara da shi wanda ya zubtun za Allah sai mu shirika da wartana ya kun yamara ga yin barima dalai salatu sulhu mazain sai ka sassana sulhu tilin amma sulhun zarishiyarta kam zuwa leno gullo muhammato sulhu diyen amma sura sulhu diyen wanda ku gayi ne diwi ku duk gayin bayan yana da gayin ba da da kam zuza za ka yi kan buroi da isi mana bari yana a wuri kijizi da yi kwalce kunoto sun zo suhail suhail da isa alai salatu sha cirowa sahu da amurkun lamar dokas ke zina ƙurashiyu wuye sulhu dukuru kasassan ne. da sulhu da yin yi a yi sulhu do sura sulhu riyalan da jikin yamala sallallahu alaihi wasallam dai kamun da walfin da yin bada ma ha sai bada min na da isa umara sirri bada min na da ishin nin kurzon makalar kawai ya kawo kojin ba gayya bari mi baro gayin tawaf siribiya kam zukure suriya tulu walfin da yi kurzon sami wuro kalafu na kiriu kacin zan baro da wani ndumandu alijimbo kurson kam muslim dina musulmina jam alai sallallahu alaihi wasallam ro leja kinjam alai kalaksi jana kirdiari ro amma kam muslim do ridda sirina kirdiari ro leja sha rozai kalaksi ba sha na kina gata ndiye kam sai kirdiya makai man kam nasha alayhi salatu isra'u wa nayin nasha biro lisin ma'ana karabta alayhi salatu yana waljin shi musulmin zin yayi kuru makar man nan jin sha alayhi zain bawo kuru kam da nasha da yayi da sara sarawiyan nasha zaro lijin sha alayhi tin bawo ar suro shar da za sulu yarin kara da ji arwa wani tawaye a adamarin zalim fetin ya ayan ada idu wajin zauro an dira kutu andi nyandi umra ro kashe diye ba da ya kutu Kuru min na ishen na har sai ta ganata bari mi baro ishen ga ya kuru ya ka kujin ba kam na shan din leja rosen na shan zan isha ta yi rokalanya wanda ya rama da zaura an da kutu ala amma sun yayi no zai kamar da ya aula sar'ana da ji almaro shi suratul fatih gultuna a cikin inna fatahana halaka da kurumtun daso an buza wato maka ragozana wato maka bai na allah fatahana halaka fata mubina da sulhul hudaybiya ne shi sulhul khilan zai kuma fatu wudo ngoyi zahir din musulmar kutu hatta sado ne kuma alayhi salatu ya sulu shi ma kasa suna din sharta an za a da yanzu umar ibn khattab radiyallahu anhu ya rasulullah alasna ala alhaqi wa aduuna ala albatil shi an dikala jire ne aka rage kala don dikala ka tuye ne aka ra alayhi salatu jira inni rasulullah walastu a'tihi wurkin jam ala yusra ala ru'ashin ba kurusun na wa banatin da dai sai na umar abubakar radiyallahu ya abubakar alama na akudu daniya ayron Allah rukula ragonya adin da shi ma jirewa sai mai akala ka tuya ne kam suro ne miya zana roleji suro zan miya kan roleji ngamaro awafil kasaniya abubakar cikin jama'a laibiya amari ana yi biya zai ana yi sha basar jimbawa alama alayi salatu a bakara rai cikin zamana da yi aukin ya mishira guzina da shi umar kuwa san yadda indiya ya rasu lalla ala yi kuma wancan Alayi ya salatu yi rima wani da waje indiya biya yana da hada yanzu duwatsu kila zikamzin armada ya ce umaran da zina dazuna sai ala yanzu ya soja Kilan kilando kimno dabba ndo duwa non duzo da zina wujin kin jamu alayhi salatu ya fata wa karawa na ummu salama alayhi salatu an gazi kizna ringina wande musulmar wa wala wazi ayo hazo sandiro amari chokwa ya sabini a a wande garani ne a wasu na bai a wadu ne wazina da kawo ishe no gayen fantina an nema kila jire ne awa ati san mazum gata di ndi yi garon sun gana la nga magayin ba da yi amma nyiri da ne wanda sai romana ne dabba kulalon nimiya kala ambe bekin ne alai salatu da yanzu an yanzu na harzu kala su zan kamta ma bozu kala su kamci bariya da tsawatu zan da zai wani alai salatu da sirina da jiyan biya wanda ya dero a zaula yi su yi ndo so le da ba nukulo rokin kama zuro kala ni kumne tin ada hazi ni kumja ke tudu kama kum kumjin ada duk so kala za kungar tawari biyela tawari kamun zai dai wande Allah da ya alai salatu faru walcin zawal sata makka ya zawal madina ya zawal sata ya sai na umar da yana dingati mutu alayhi salatu rodazu a yayin kasaniyar walcin guzuna da wanda tusu sulazu a zuma mana tin roko alai salatu makon mako zu da le dafa zuwa yokku na dro cintu wano cintu zina rinda wasu zini umar da. alai salatu ya boji umar hanga zuci zina kare da kudu fi sarwa zina ja biya ala zuwa salami umar kadiya alai salatu jiro laqad umzilat alayya sura wuro kuma ya sura lasu su sura shi ma dai a yi laman tafin yin bawa a yi zuwa ko zina nan yi allan inna fata hana laka fata mubina dai alai sarafiya ya kirajo umar da yi umar da kirajo alai salatu a fatuhun huwa ta kuma sulwa da A alkina ta da suratun a ha da mawa a yi rulle sulhu da biya na fatu da gota ni ya zahiro fanimiya wato wuri makare furin no gawo amma nan nu kakkadu rono kurusul hudur wa cindin fane mana dai a wanzu zaudu sa isa rotu bari zana da alai salati alai rorone su alai rojin da hada ma ahada alaihi rasulullah ma a quraish ali shi ma buron bismillah lan bariyala bismillahir rahmanir rahim rorone a a rahmanir rahim dunoyen dai ala mai yana rahman rahim da dum yana kan allahumma gulle cin ne ono zai sanake rahman rahim kan tinzu bismika allahumma sarana wani. hada ma hada ahada alayhi rasulullah ma kurai ali shi ma wadi doni alayhi salatu kurai shi wa sanina wani ya a a anne rasulullah ban yana yende muhammad bin ruwa wani alayhi salatu alayhi rasul ne sena le ya rasulullah range tin yin badiya wa yiki jamara ba katan hina sai yari ka sa sai rocin gere ya rasulullah range ba mu alai salatu wuro ku ne ne kulezi alai salatu kuma na rasulullah da tin zumu ko رواني ابو عمر بن عبد الله مدني ده محمد بن عبد الله رواه الله ده ابو نور الرواه ده كمان جوالتي من سيباري منا bari min na ismiya bari min baragani Gamiya makana kawai ka konum ba kurusro ka mu yen kriu saami yen kiri tigin ba kam trana kufu alai salatu wa rajin trana kufu qurayshi wa rajin kurundiya yin musulun zu maka yin madina roleja alai salatu wa sakalatin ndiya yin kirdi zu madinan maka isha sai ya sa rozai mani da dai annan kwari sida bare da ina harin a wasu ka kuma sulhul hudaybiya da ka fato ba wata na da dalilin alabara su suro dalila yin buro ne mashirka sai kilan za ku zana kuri na sai kirdi da musulmai sai kuri na sai bas duma kama za jin ba shi kirdi da wanzu kirin ke ma ba ne wanda sai kirdi hada musulmai wanda ne nusa ya kirin widiya la tasma'u li hadha alquran walgaw fihi la'allakum taghlibun fanu ya da han da girgin amma da izu sulu tirina din wa kiriba nam tare mu'amala kacin zan da zai shi suru mu'amala idin kirdiya so da hal musulma idan no zai la kirdiya ne sai ya ya tinan kar musulma da cintuwa daga ima halji musulma bi yin tsoro wanda sai rufatu wanda sai ya kirmu hatta kam izu makaro ga yin ku soto ma kalatan firibiri zana gai kalatan kwawo zana sadi simon zuro sikin wanda ya laisa raka karin zero da yana allan kanasar isina na shari mu'amala kake nin diyorin isikir musulun da a suke kuro zusuna kuraishunan biya ya kamsu rana karafka alai salatu ya rogayin sai ya sa rana a kirkirya rogagayin annan kabila nasa alai salatu ya na wazana na kabila ku za'an da ya guzar a da sayi naka alai salatu, sai ya ya kuma maka man shirka za su din amma supporters alai salatu. sai alai salatu sanawo kira shirka za Rui rui'a wa ajabari na aka sulhu da hudu a fato ranoni min dai dai a rufa alai salatu, alai salatu madina sha sawa sai ya ya maka maka dai kamla turukir da yayin kai yayin namzina alai salatu alanjin makarin da ya kamfal ce kirdi surofu za a yi ne shi kirdi sun lo ɗan'un uh, uh, wadda muhammad talanni mai wukar kazilan diya da yi lantiri da ukwal zai yi lanjin lanjin lanjin da sha da gira zai cikin wanda ya sha lanni mai sha leona yo samarawa dumbe shi turu an zubo ba fita shi na share salati da cewa roro. roro cewono ya kamar da ya wahayi firo alaihi salatu ba ku za a kurai ba wa da namzana kurai ba wa da namzana alaihi salatu bane cewono da sai kuza'a kam kamza cewono na sun yi kamce sun goma dinaro go an jero komin kam da cewono na alaihi salatu bane da man fata laidin ishin jallan zai sha coro ya naqadat quraish lil ahda quraish ba wa da nan zana dan gairo kan bi isa alayhi salatu wa najo ya rasulullah ngodiya awu azan suro fillaji la nusirtu illa an ansurkum wa su yi na ya bana mi ma wuro kondon na roko yin ya wanda ya wuce yi da alayhi salatu jelsa jalsa salatiya ba sha abubakar umar isa tawarar nan gara aidiyan gala ngo awazu da adi na sha faldo ne kinasar da kuro sado ne alayhi salatu kuma hijira ya sa uskuwa mare fatu makarwa wano yin sa araka ya le wani ya sha kalkada surota indiyedin din buron na musulman kam dufallin yardiyon na liyono surosa an jiye din ƙuraishuwa an buladi a shi jiya dai mu'amala musulmai ya kiristana din islam da asuza musulun zana da alai salatu fato makarar jin da kam dumiyar wale wani fato wa zai wa adayi ne a wawa zana din kuru bayan da kuru arshi masu lufuru da ibiya do kuru arshi ma fato do da shi man saudu ne isa alai salatu ta wari ta abakar umara sarinan kwada ya makara kuri da yake fato makara da yake da yi alai salatu amdo ne hawar yadoma hawar matama nduma za bato madina ya rufatsi mako soto ma wanda dawari do ne sarin dufo duzu hawar kiri curiti ala ne ya gullo adairu alaihi salatu da warzana kurusan musulma da kufu ro ya suna surole zai ne din zimle ta balgi ya suna adi alamma ne, wani adi alamma ne adi alamma ne adi yaro ya kris makara kaduwa da isi ro gaworo na din yin maka furimjin na din kamar da ya shiro da allan izinu ce ne biya ya funi min da a shafira ne amaka odo doro fi bu fi makan haram so haram nan ka doro amma yim do ne sa gayin din kaman da shi halal jo ko mar ban habkat suro ga ne din duya ya kirri da suru yan ganje kirdo wi gulja ya sana ne ko ne wanda haram nan dani Allah salatu ile wa sulai shi na sa do ne kriu makai na sa do ne kuma bila bai da so taif bila taif bai zauro bila da hafkata sajjimin alai salatu da izin makka zuro zuciyo da yi na allan sagnata khalid bin walid yalan kamla sulu gana halid da ta a wuzina nasala yin kamfan layi a wuzina arziki ma kalewa sire makka bakata rawo alai salatu ga makka rogana da lezucin na kaba ya kurmuza suruka bayan sadin sanan ma kada sanan yari a cikin tirakin a wasain Ana adadi ayyami sana da yi ga zarmarin tumbaljin zujin namjin wa kul ja alhaqqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa adin alayhi salatu ka ta tahir jo yi kirja maka induso ya zina ba alai salatu mazainan makarauki su har gana ai ne sani hanga zaka da alai salatu sandiro ko ason na chado ni mbirsati jo ndiya e kampan zoro ga kin na zuza siya kala su suluna shale tin basro fanziye ndiya e masjidi haram da isu ga namja sha tin ba ndiya e fatu abu sufyan ni rogayya sha tin ba hari fantina da da nan ya karin gurumin kwari wato fannin an wato kamla non mai ya karin yin fato dro gani a haram ya karin yin haram dro tsimi a fannin ma karin yin tin da fannin gam tin am tsimi ndu so adi karawo awa ta man sa aula waja kofi umiya ande adi kofi udo na yakka adi am to kada da mashiri da shi ma farko yi an duka an bozo jiya nan ka zo isa mashirin sabkata alai salatu isa karawa sa sawa maka kala da sabtuna kuma ala rannan guzuna shiro ka nasar cina zo kala sabkata ne kara sai karawa ya kirya maka yin goyi shakiri zana da tocce yi namgata kala sabkata da sai ya shoro ya ahla makka ma ta zununa anni fa'ilun bikum yana nima kawo a yi ne yaro kama rikin wata ma'awon zai ya tafi na yi dungo wura wa jiwu da jiwa amma wo a yi nan yin tumanu ka tutu lantu bakti dunum tulo lenim kiri wani shi da ma roro ya zoro mati san nina ya kudu a yi tumanu na yi shi kada ya khairan irna min tumanin akun karimin wabin akun karimin يانا درجة تلا يانا درجة إيه، كم درجة داري ثلاثة سنة اذهبوا فأنتم الطلقاء لنو نيكم بي لنو أي مبا غير واجو عادي يسكوك واتشطة غريم الله سربو سلم دروغا غير وطورة والذي ما عندي كمان دي أواز يقتي ما كان دي قواني أي ما كمان ينوت الزبائن واجنبه wata zusra an yin wajin ba a wadda jini ya yi kamar da ya hikiman zulambeji a wadda wace in ma biyun lonan karo wa in ma darajan nan karo au a wala ada akwai zina ishin da kamar da ya atidin fayyono na yi shiri zaura kuturo fanuwi ta shi fai za na ma dai kajiyar walo na ta tuna mukon din manu san bi sauran musulun da zan ala rasu arziki da su makasara ta rabayin gani sulhul hudaybiya wai fatu makka dai kuma dai gujin dino no inna fatahna laka an gadin yiro furmugi yana yani kin jam sallallahu alaihi wa sallam fathan mubina furun kudo ne fete fatahna laka narin daraja alaihi salatu wa sallam niro ya kin jam ninan kawo fatu dici dai ai fatu dugullan mace ma awala zakata kati alama bila zakata kati yayi aw biya awala kata furumti aw biya ka nasar lati mani mi fandi mi fatu fandi kana gulinya da ji wanda a wurin malama ta hakiki ya guzana din fatu na da shi ma biya sulhul hudaybiya da mawaya sa uske marbin ka arafe hadisa kada kala da yin isana da shi kuma ne fatu adama rifurum gono kin jamsu sallallahu alaihi wa sallam ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليوم المرء إمام الزهري يقول جند لم يكن فتوى أعظم من سلح الهديبية وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين قال تي فتوى دوني قرأ على جام جرس لنا هديبية إليه باو دلين زي مسلمان مشركات إذا تسكتنا دين باكروا مشركات جرس المسلم دقانا ابن هشام الزهري يقول جند mana zuhri ya guzina ade zawro fete wani da dare zikin jam sallallahu alaihi wasallam de kam duniyar yawon na cilo amma yin doni ne fatu makkan isna kam du me wa karawo fatahna laka fathan mubina fete do ne fete musulmai ka nasar samannin su ji zufan zai liya zufira da kallon kuma alaye yiro gafar zinan karo na allan li yadrib lam dili ta'alil wal muradu bima bima taqaddama min adambihi biyun zudo burozuna in mana murad dina allan malamai ma qabla nubuwati ala biyun burai ko zina ala in yiro gafar zuna ko ndimi ne gafar zuna burai ko zuna de kawo kir ma mana kawo no yiro ala kinno ade ma sindimi din gawo na yiro ala yiro cinai na allan biyu kin gambe guzana de biyu da ne jini nonuma ma aw haram biyo rugi عليه صلاة كان زمان على إيتا سريونا معصوم بيو سريم باو قال بيو جلينالا بل ما سي ما كان خلاف الأولى أو خلاف الأولى أقول تنجو خلاف الأولى أقول جا أو دو أدي ينقلا أدي ينقلا أما أدي ما زور انقلاو يو زور انقلاو دقي دم ما نعلا علامة بيو دمي دي أصنا دينالا بيو قيا أدي دمي ينقلا أدي دمي ينقلا أما أدي ما رشما ناو فزناو നേരമിയാ സരണിമയെങ്കില എൻബി gila ലാ lam ya da sarin miya biyu wa gwani min biyu ga yi mu kwari ma a mayar dide shi wangalawa na lam miya sarin firin da na nabi din alama biyu ya yi amma biyu ga yi na mu kwari maya lan da yi adama wanda ya shiro ha'awo hasanatul abrasa yi akal makarrabin sai niye na mgila da mayan sai na zan dibi ya ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وركما عدم أداة دون يرو نعمة تموتور سبحانه وتعالى نعمة دوني كما يتنقام دولة تموزونا ما هذا شما نعمة دوني دعوة فيه بروكام بوجنا هنجل هنجل بوجن am doni shi mutum za su ranar rasu ya su mojin ba ka tunan shirar gumzi ya su ranar rasu gumzi ba amma fatu gadi a yi wa zo da'awa da kawo bojin maro halgila musulmai da suka amkara musulun zara na nan ba da'awa na sartana ya ƙura ma kuma da yiro a wurin yiro mana kim numan daraja ne shi na da ya san masu tawassuna wa ya hadiya ka kuma alan yashi mujin siratan mustaqima jiwal zai sagma duron yashi mujin wannan kuma ne wa yansuraka Allah kurukuma alan yana sajin yakin gamzu da nasran aziza ka nasar da ne nirra ay nasran qawiyan mani'a duna do kurishin bama aima isa lejin ma wai kama ne ya na sarzana ya kilewa su ne a nan duzan sha ta sulo sha sawa an zafi amma isa kilewa su rega rawa a wani ka nasirin ya wanda kam kamdo ne a ya adin mai mai jindi shi yana ta wadro alai salatu kuma da ya sha daraja fi ro هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي كما على دشما ميدوني ta karasta su سسانة fi qulubil mu'minina karu nar ma'ana kana akai sun zo karas shi ma karu mai tawatti karas ma hayro ambo suna ya tani ya nimi amri zana yiri mi har karas lantara wanda ya arka mai zana fi qulubil mu'minina karu nar har ma dai kuma ne shi do yazdadu imanan ma'a imanihim imana za buru imana ga dimin nan sasaranan karu kamar da ga nasar karun zaro karas tirisa wa dubi ma sirhu da nan rumiya aiduwan kan bai kasancin ba bula lokacin isim ala ya gawo gulzina na yi linyin gulzina dole ya ne gawo wa sha nan walti ne ƙura'atul man bari min na ganya isim ba bari min a isim ba kawo ya ka bularin kwanin ba bula ya nama a wani kan mai kawo ya ka suron kwanin ba yan jokunan biye kurkan musulmi ne ja kurkan sen sha sura mana da sadin neman kamfali musulmi zina ku mushrika irin musulmi zuka da ya sadi man turai a rasulallah, a ya muhammad da kuma wani ne kuma da su da barjin da ishara ne rokalan ne na ce da ishara wacce ne nan zaro Na rasulullah ayar wala kirya rokalan ne an ma wa sulhu yana do karun ku ta cire sakalakar amma ya yi wazi gozana lezi ne turo ne nirin ninga su de kamta su tutana da cejo karala da yi ke girge gina ne da kuru musulun lasu wanda da yi killata ya arisa wanda ya sadar kirmin yi. duk da ya kazai yi ne mashirka hawar fangara da ya a'a a wari lamar da addini ma yi kuwa. gerevila ya samani sai kilan zani wasa za sama zai yaro ne kuri cotto kuma ne lamar da kurumzi wato duwa wa annan kaduro ne za du imana ma imani da imana fando karas fando da ima ranin hom ala ya gamba rumin kuma yaro kamla a hom da ala ya gai gulza ada aura gulza a ayan gai rugulkin kamla gai ki ha annabi yi ya samar Allah na walona ai ko an gai guljin ba gai ki ada samman so karar su karu dun ba karar su imana idan karu nimin bero wallona au ala shi na da shi makalkalo yi tsoro zaman wa bula wa tsoro kudo ne kin gama ala zaman allan bai yaye sai muku baru ya karja sai kamce zina ce ja au haram wasu haramziya halal wasu halalziya mai e tsirana yin e kan wata mai e wasu yin alayhi salatu ya zaman duk wasu nan mana arma da gina nimiya zaman dare nan na isa alayhi salatu zubcin diman zubcin ayi jin ko ma ala idin tirajin ya shi ma qur'an so da suka tirazin ya zaman duk zaman ala karu da ya karu kun jiya da muku ala yuqallibu ha kai yasha kuma futu sarana da karu kun jiya ya sawar amma kuma amdu karu zakarar sun yi ladin ko ma ala idin gulmiya arsa ya kakkuma rasul a atini zamana tida gariya a kama da jina da kamla na kala furin suna ya kala miya ya furum ne da birnin miya ya firin ne an yi wa falata adin ala yadda dace falcin ba kitab ala yadda da su a kalkal tara ala yadda su a wasuna ne zadu imanin ma imanihin walillahi sama samawati wal ard kuma ala rokar da kuhudo ne saniya, cidiya ala alai Junu dugul jashi masu masoja malayarin duwe alai samiya diya guduwa hatta kantana kima tana nutuni na maru da shiro kantana ya zuwa to nin kirji zikir lajin na ibrahim akirijin atiman kantana kun zan zuro ga ana da sanya akiri zuwa har ko ibrahim zai yaro wallo kantana fal annan ka zuro walillahi junudu samawati wal ard kasam kaman da zuwa aziya ya amma tun sunna ngudo la duwaziya kafila duwaziya annan kadro lillahi junud samawati wal ard kaman da kamta su sai ayini ya sai tin mar man ku wala ijira sadin bai la kama karun guzu jira da sadin guzu yau laila tu kasam ga illa tu yau ba kira ne kan zan tinin duman man go ku wala ijira sadin annan kadro ala rotiriyo wa kana allah aliman hakima kuma ana da walzina aliman nutuma hakiman mai donin zundawa na'am radina liyudkhil almu'minina walmu'minat gurkuman ne ada yisidin de sukunan karoshe subhanahu wa ta'ala rama zalan mu'minnakum ga mu'minnaka da jannatin fatun zanna yasduru tajri min tahtiha al-anhar shudoni shimma njiye so mbalto samso kamanto malalajin sokin cida fato zanna idin de fato shi maduro kamande sandiya sikin annan karo kamande fato da shuro khalidina fiha kurga gaya dimzin surodin kuludoni dimti wa yukaffir anhum sayiatihim kuma ya sandiro gafirjin tare hanza kundo diwi doni sanna de sau doni adin ala duro dau hazana din kamande sandiya gafirjin sandiya zanna duro sikin wa kana dalika inda Allah fawzan azima hadi ma dai na kuma alayin idkhalul mu'minin aljanna de mu'minna zanna bai kun biyu zaga furtare inda Allah na kuma alayin fawzan azima nuwa don zaura kan bakura diya nuwa yi mashi yayi suna ba fa man zuhu biha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz ya na'am ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين الرحمن الله wa yu'adhibu kuru kuma ya azab sunan karo munafiqa kwanga nim adan zilan wal munafiqati ce imam munafuka kamuwa wal mushrikina ada imam mushrika amduni ala rushrika sadin a awala alan a awasain kwanga wal mushrikati ada imam kamuwa do awala alan guran sandiya kirtana awasain na billahi zan na السوء sai doni ne zan sarina kama alaro zan ne doni diwi ma ala yaro zan diwi sadina ingam ala yaro zan diwi sadina mumin na yaro zan diwi sadina a yi nan karo zan diwi zare shi ma kama ala ya ingam za mumin na rin masarjin ba bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zayyana dhalika fi qulubikum wa zanantum dhanna as-sawi wa kuntum qauman bura nan diye zangau ingam ala ya ritaya kawa da yallan zaira walta ba ale salatu suruna ade da walti bare kirya ka ya ce wani ne an losa sai gulta faton nan gara ada zan diya da sarina duro sau yi kin zaro wallo har maro zununa bil azanna sau zan dibi sandiye sarina wanda kuma wani alaihim kalan zaro walti da'iratu sau'i kuri sir diwi da kalan zaro kokorzu walti ndaso shi ma da'iratu sau'i din ma yatawaqqa'unahu bil mu'minina awolo dimu minaro wazin no sande zanzana de kuma ya sai maro walti mo dura wuri sai ro walti ya Allah da zin de da marda yitira ga tuna da wajaye wa ghadiba Allahu alaihim kuma alai sanjiro grazina wa la'anahum sandiya lanzina ma manzun sandiya tuntuzuna wa adda lahum jahannam sanjiro kanu jahannam ya dawar zina wa ala sandiya ga su wa sa'al masira zawra diwiji jahannam da shi ma walti ramzar walti dro walillahi junudu samawati wal ard kuma ala rodeka jo kufuwa saniya tiriya ya san maso ade fule suna kazi na sartin na sartin ginya gade da ala na sartin ba biya mala ya anguru kollim ya faldo zuzayyaye isu kuma mala ya rana iro burbur kuziya ndu so shim za sun za kan za da burbure da suna adama na ya suna kuma jibril da kariyo ma gade ro hawar da mafantin bara wanda kuma da ro kajo junudu ne samiya tiriya وكان الله عزيزا وزنا كما على ميدون نرى حكيما ميدون زندا أو سدين وصو كالكنزلان دو سدين نعم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه kuma kan bai wani inna arsalnaka annan ya nukuruti yana ya nikin jam sallallahu alaihi wa sallam ya katunan dina ma'adi mubashiran ganya shahidan wa mubashiran wa nadira ya noke na yiri shada fil jumar sallallahu alaihi wa sallam dai shahidan liman amana minhum bil iman amdun imana sanna mu'minan ro kaman dai shada da marusudin da ya rawa rawaja adai makurzon shada cin am an girtima sore da nimnirdi sarina muminaro sada heri esirin munafukao kirjaro sada namdiwe disa iroga nazi admaro shahidanun watakunu shuhada haya aliyakuna rasulu shahidan alaikum watakunu shuhada ala nas era waja ade alayhi salatu juma sada tin kalan yin ande sada yin kala am gabtuna wa mubashiran ade ma alwishir tumaro nya kuma yin tunoto alwishir la nya tunoto alwishir da so gulimiya shi ma al-ikbaru bil amri sari liman la ilma lahu bi hadha hawar da ne kiji kan magulci kan bino zin kan bi auno zina izin jiro gulimi al-wujir bi la kama sawa amla izin jiro ngon jiro dumiyo go ayin tushawa dai kam laro dumiyo waya wanoro yadi kifan gona sasin jiro al-wujir goro wani jiro dumiyo alwishirwa bononin fani ma da alwishir gai amma wurin noni mi fani mi tumani mi idan jira awon min guze ya awon ma dima guzaya adma alwishir do wanda alayhi salatu salam alwishir ma Umar go kuma ne nero rama da warbuna ngai di wuya zana rogawi ngai di wuya da rajo hafi ada alwishir lan tara kurun wa nadira bari tuma kurun alwishir bari tudi kemi don alwishir kamu itanotu ne a wurone nozin rizinai a wasu riyata dare yanzu nozin biyu tsirin a zaun zai jirin nozin yayi ngu am ayau tsirin da kwa biyu a zaun no nozana ma biyu shi ma da tsirin ba da yawon da in zar da shi ma kan mari su ngode a zaun bai a wani jimi na yadda zai ne kalfi arsu mana biyan ba wanda alai salatu wa salam bashiran wa nadira shahidan shadama alwushirtuma kam ala zana علم بريتما كم على رأشتما شاهد مبشرا ونذيرا ورسالك يوم صلى الله عليه وسلم دي نغاو علي دمان كما يقولون لتؤمنوا بالله شاهد كما زلان تكونوتو ونندي أمه شاهد سريونا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاء بإذن الله كنجام لان كمان دي سنوتين ما با سنوتو ما إلا إذن كمان أمسو نشا زانا كارو سنوتو deni hawri are rogi ambiye ija an gurno rogi a imana jonan karo kuma da su kuma ti almaro li tu'minu billah nan di ala yasrayo num tilon zin wa rasulihi kingam sallallahu alaihi wasallam ya yasrayo wa tu'azziruhu ade makurusan cha bananu tu'azziru ay tansuruhu cha bananu wi banati ne darajan zahar muzanun wana alma tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sha darajano daran zahabunu tawqir da awada daraja ta ha tu'aziru li shana tarti shabana ta barani minne shay yasramai nan kan mazrumi minne tuwqiru tawqiru shay da awada daraja ta nan kan bu awriye no fi ga arifin jamra diwan wa tusabbihuhu arma da ala rawsi da isha kuru in gorno sha ita tahiruno kuma arada bukratan wa asila suwa kadiriya burodum doya dare dito ya zan kuma ya tahiru no mana ibada do ni ala ina diro gana zana da kalfalo jo إن الذين يبايعونك kan bai gujin dukkan jamzu sallallahu alaihi wa wasallam rosaido ne kuma Mumina, ala sasara in jamala ya sasara sha banaza sha daraja zanare da ji da turam zarin goshi ta yi innan ladina yi bayi unaka sandi amdonin yiron mu mubaya a sadina da bai a rishima aku bil ahadi ala ta'a wadi wata kilakin gai a wadi gwamnan ya dakin kila wa amar suma hussein nya gakin awa da numa wa tsoro da tikin alis bai ado da ya sayo ne kuma mu bayan asari na dai inna ma yi bayan una Allah ala rodiya mu bayan adi cado wadda da ala rodiya goja adi su suwa da alama kawari kuma kan bai man yi sai in rasula faƙa a atuwa Allah sanadi kan bikin gamala ya zayya ala zana wanda kan bikin gamala mu bayan su diya ala rocido yole ay mubaya ana yir maran to tare bayin ni gullena gugullena salatul hudaybiya din. daji ana salatu sakir ya maka idai ta maka roga da sanadin sai na usman na cikunoto le ne gulle sai ro wu awwa na da kiriu gi umra di wala kalifa adu le ne sai ro gulle da sai na usman le zu sai ya barazu am qur'an zara sabbu gokin jama'a isna sawa umra di wala kiriu gi sha do adu ma wandi asu a wasu na tu iska ne rogun jesu da ya sai a a a ne buronye tauritena ya gayi manya na riga yi mare amma yin go isi buronin isi mare ngo ka barama tawar nan dimiya lere sai na a a alai salatu tawar tiri ne dikin bari dai din ba da ile ne wanda usman gana wa harzuna da ya kuru shatanne ne tida ciro ndami ni kariya ya amlaye ba usman ma ce rina ya usman na ce rina ade tarbi alai salatu da yi na allan walcan ba sai warno kadu usman ne gayya warno bun je ya? alai salatu muku zikirin da ya kwada a romu baya biyu. sai bu usman ne dai ha tumoyya allan da ya muku zikirin da isa mu baya sai adu yi kuma kwazo ganazin adu ganazin adu ganazin adu salatu mukun zufal da gozo adu usman ne amma sura adu sali ne min kamla mai shirin jaddu bin kai kun zai sura muna fukayin kara shiri isi mu baya da yaudarwa karimu na zangoyi da ata da lezi karimu na da ata ya sura duro kirfi shin mukon zindidiyen karimu duro kirfi shin zindidiyen sura karimu ya da su cidiyen rumiya shi kan maru ba karimo samidiyen rumiya kalarin kan ba karimo a da yaro da awa suna dole da yi mu bayan sade da hannu ya da yanzu suke ke zuka yau nuwan zuba nan kadro na yi kamar nengo an bai mu bayan sade na da sai ya sakono sai ya zai zakon innan lajina yi bayan unaka sai yaro ne kamar isa jiro mu bayan sade na da inna ma yi bayan unallah ala rodiya mu bayan a da cewa yadullahi fauka aidihim muko kuma ala ya dukkan mukon zayin mana da mana qur'an wadu gozana ya muko ala ya dukkan mukon zayin amma sai irin zayin sorin ba muko ala ya sifa zuno tin kaman da gulzo addi israyana a a muko bin kudura gulimiya kudura da na garin ba rama gulimiya rama da na garin ba au lura ne gulzuna da shilan da ne ainihin mabulutin ba أرمروا مذهب دون السلف في هذه الآية وأمثالها آية أداء آيات سامزنا صفات صفات يرين أنه يجب الإيمان بها والتفويض لعلم علم معناها والمراد بها إلى الله يسرى من آمكو على كلامكو زين أما أي مراد بيوضو هذا على رحلون يكلا منو نمدازي أين على نوني أو على يقولون لنداني sun sun yi rogul suna din dane siffa sun yi rogul suna din dane kira sun yi rogul suna din dane wanda siffa ka hanzu da gwanin augadar yi ne ka hanzu ga inda wanda turo yare kuma ya kala min ni ma yi nonin kimi ma da ailan ta dosa ailan ta tando kimi ma da shi kun duri sulin ti min kumni min sulin kawo da mun mazo kumni min sulin dan zai gani amma suro duwanimiya su kida ku duri duwanimiya daru min ya ku duri su sulin rumbawa ndan kullure da tiratun su ne non ma shi sai framing building sorokin tawe da outside centimeter da din framing non ma amali suna rami ni gana da mawura ni min ayi wura sai wura diki ni min bai sai tulo go kam la rami jiti zubul tel sulum ma ba la amma bi kanto ma jaru yan zero sulum put diti kun go bul boko wazna labonu mu ano ya wa zuna da wa shar bika bune rebul lono ba nonun ba biya biljin biljin biljin ni ade duno mar masala biya murjitin tawajin noni mi yo ni kala man tira de ala sami tulurin sami da ayan kam biya gulgada kaman de fanjin surin nozna fanjin no yisran mana ta gamaro amdo ne ala yi sifa ga fina luwana zai ne gamaro fantin zo kurun zo luwana zai filam daudi nan lokacin fallin kam daudi nan mana jin kuru san ma ala yi jin ngoro jini ala yi mara da bugal jin lokacin fallin fanti jiri nono mi sifa za da zai ana mafanta da yi sifa ga dai fantin no kasannin ma da ga dai kasar kam ya kasar surin no kasannin ma gare dai ya mayakan manajin no kasannin ma gare dai kasannin mayakan amma a kida la furti ba a kuduma an ala da fanjin do fanjin fanjiran bi kuru kurama basirun bila basarin sami'un bila sami li'annahu kana wala makana kawwana al-akwana ala an jasi musa yadullahi fawqa aydihim kuma yi wani wa man nakasa fa inna ma yanqutu ala nafsihi ndiye e kamdo ni wade godina ma ari ala ra baya sanina de kinjam mu baya sanina de kam bogoro no ma kalan zoro ya fofarjo nduma aziyani ila ma fofarjo wa man awfa bima ahada alayhi allah ndiye e kamdo ni awdo ne wade ro godina de ala ra tumburo ma ro wallona dai wande fasabitihi ajran azima karangin kama ala yaturotin ajran azima mu fai kan boda wannan kuma ne na'am ganyan sai na rin da ni ألا أبني ما برا ومن أوفى بما آهد عليه الله حفظ قراءة بضم ها بما آهد عليه الله هنا لا يدين قراءة زلا بالكسر جمهور يدين بما آهد عليه الله فسيدي أجرا عظيما نداس وصي قراءة متواترة يجوز القراءة بها نسأل في هذا القدر إن شاء الله ومن يرى من يرى البراء بالصير على بيوان جسر حكوز كبار وصدق ala yan je su awan je su malaman je su a gafar su ala kazi wa so dawon je baro su de. ala lantin je rasu mande mai laifa a su sa ala mai yan je malaman je san maka mande an je ta wasu ala lardin je rasu a hirra wajen da an je rasu mai karzu a biya a wadon ajin je au jaman je au lardin je ta jirwa wajen da kaman je ala ka kawasu a yi a wadon ajin je au jaman je au lardin je hirra kaman je ala ta kudu sarwa so dan ka shiru ya ala kafin da rasu jawo su ka dan kara ya kaman je ro hirra بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسر إذا هسك بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله